nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. عليم الله ولي الذين آمنوا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da alhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Aminu zai kasance tare da kowa a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Sai shirin nan na ko kun san akwai mu koyi harshen Farisanci sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan akwai kisoshin rayuwa. shirinmu na ƙarshe shine kidikidin iraniyawa amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu wani mai bawa shawara ga jagoran jinjin hali musulunci a nan ƙasar iran ya ce wa'adu sadiq na uku kan hamshe kasa isra'ila na kan hanya wani jami'in leƙen asirin hamshe kasa isra'ila ya buƙaci ƙasashen afirka su taimaka su bawa wato su karbi falasɗinawa da aka kora daga gaza sannan za ku yi cewa kwamandan dakarun irgc a nan ƙasar iran ya gargaɗi amurka dangane da hari kan ƙasar iran a jiya ranar kudus yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban mai bawa jagoran jinjin hali musulunci imam sai dalil khamna'i shawara kan harkokin tsaro ya bani cewa hare-haren wadu sadiq na uku don mai da martani kan hamfi kasar isra'ila saboda hare-haren da ta kai wa iran a shekarar da ta gabata suna kan hanya tashar talabijin ta first tv nan tehran ta nakalto manjo janar yahya rahim safai yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa tehran tana kan bakanta na mai da martani kan hamji kasar isra'ila saboda hare-haren da ta kai wa wasu wurare a nan ƙasar iran daga ciki har da wani barikin sojoji a nan birnin tehran a shekarar da ta gabata wanda ya kai ga shahadar sojoji guda hudu safai ya kara da cewa jinkirin da aka samu na mai martani yana da hikima a cikinsa sannan karfin maida martani na wato wa'adu sadik na uku sai ya ninninka na wa'adu sadik na biyu ya kuma kammala da cewa shugabanci a nan jamhuriyar musulunci ta iran yana da wayo da kuma hangen nesa har ila yau da kuma tsari mai kyau kwamandan sojojin ruwa na dakarun irgc a nan ƙasar iran rear admiral ali riza tansiri ya tunatar da gwamnatin amurka kan cewa idan ta aikata wauta ta kai wa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran ya eh, wato hare-hare za ta gamu da mai da martani mai tsanani kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto tansiri yana faɗar haka akan jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa a cikin tekun farisa wanda aka sanya masa suna shahid bakari mai kuma tsawon minti 180 a jiya ya faɗi haka labarin ya kara da cewa gwamnatin shugaba trump na ƙasar amurka ta ba wa iran wato wa'adi na watanni biyu don ta amince ta zauna kan teburin tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma ta yi shirin yaƙi da ƙasar ta amurka dakarun na irgc dai sun gudanar da ranar Kudus ta duniya a cikin tekun Farisa tare da jiragen ruwan yaƙi manya-manya da ƙanana wanda suka kai kimani dubu uku. Babban kwamandan ya kammala da cewa babu wani jirgin leƙen asirin Amurka da ya shigo sararin samaniya ƙasar Iran kuma ba za ta taɓa barin haka ya faru ba. Ya ce za su kare wato ƙasar Iran. da duk abin da za su iya na makaman da suke da shi ƙungiyar ba da agaji ta gaggawa ta white helmet na ƙungiyar alka'ida wacce kuma take samun tallafin gwamnatin ƙasar amurka ta hanyar hukumar usaid ta rasa tallafin da take samu daga ƙasar amurka kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman amurka sun yi amfani da ƙungiyar ta alka'ida ko white helmet a lokacin yakin syria a shekara ta 2011 zuwa 2017 don ingiza ƙasashen yamma kan gwamnatin ƙasar syria na cewa ta yi amfani da makaman guba a kan mutanen ƙasar don cimma manufofinsu a ƙasar ta syria a halin yanzu dai shugaba trump zai dakatar da tallafin da yake ba wa kungiyar mai yiwuwa saboda sun cimma manufofinsu a ƙasar syria ta kifar da gwamnatin bashar al-assad aƙalla mutane kimanin arba'in ne ne daga cikin ƙungiyar suka tabbatar da cewa a lokacin yakin sun kai hare-hare kan sojojin bashar al-assad sannan sun yi amfani da wani yaro ɗan shekara biyar wato umran don farfaganda kan gwamnatin bashar al-assad kamar yadda mahaifin yaron ya bayyana daga baya kasashen amurka da burtaniya da netherlands duk suna taimakawa kungiyar ta white helmet da miliyoyin dalolin amurka amma a bana shugaban ƙasar amurka donald trump ya rage wato abin da yake ba kungiyar zuwa dala amurka miliyan 30 kacal. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran gwamnati hannun kasar isra'ila ta buƙaci hukumar ayyukan leƙen asirin ƙasar wato mossad ta nemi ƙasashe musamman a nahiyar afirka wanda za su amince su karbi falasɗinawa da za a kora daga gaza tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta nakalto majiyoyin hamdu kasar isra'ila na cewa firayim ministan ƙasar benjamin netanyahu yana neman wata wato ƙasa daga ƙasashen nahiyar afirka inda za ta da miliyoyin falasɗina da suke gaza wasu ma'aikatan mossad guda biyu dai da kuma wani jami'in gwamnatin amurka sun faɗa wa shafin labarai na yanar gizo wato axios kan cewa wato tuni dai sun rika sun tattauna da wasu kasashe a afirka wanda suka hada da somaliya da sudan ta kudu har ila da kuma indonesia da wasu da dama dangane da wannan batun ya zuwa yanzu dai gwamnatin amurka isra'ila ta kashe fiye da falasɗinawa dubu hamsin a gaza sannan ta kori wasu daga yankin a yayin da wasu da dama wato an tarwatsa su a gazan wanda zai ba su damar kama su da ƙarfi a fitar da su daga yankin sannan za ku je jami'an tsaro a tarayyar najeriya a birnin kano sun haramta daba da aka saba yi a ƙarshen watan azumi a birnin kano jaridar finisar ta najeriya ta nakalto jami'an tsaron ƙasar suna ba da wannan sanarwar ne bayan da sarki na goma sha biyar wato aminu adoba ya ba da sanarwar janyewa da wato shirinsa na gudanar da daba a birnin na kano shugaban jami'an tsaro ya bayyana cewa wani taro a wani taron 'yan jarida da ya yi a jiya juma'a ya tabbatar da cewa za su hana daba a kano a wannan a bana masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai wato san sai kuma shirin nan namu koyi harshen farisanci akwai shiri na musamman na watan ramadan sai kuma kisoshin rayuwa shirinmu na karshe shine kide-kiden iraniyawa da wannan kuma muke cewa aini lafiya. sharhin namu ne yau zai dubi ne game da yadda aka gudanar da taruka da gangami da kuma jerin gwano na ran kudus ta duniya wanda a gudanar a kasashe daban-daban a wannan juma'a ce 28 ga watan maris in shekara ta 2025 da muke ciki a gudanar da taruka da jerin gwano na ranar kudus ta duniya wadda ta zo daidai da ranar juma'ar karshe ta watan ramadana mai alfarma an gudanar da waɗannan taruka da jerin gwano ne a ƙasashe daban-daban waɗanda suka haɗa da wasu ƙasashen musulmi da na larabawa har ma da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya da kuma na afirka ta hanyar shirya gagarumin gangami wanda ke jaddada aniyarsu ta tabbatar da haƙƙi na al'ummar falastino da kuma kare waɗannan haƙoƙi waɗanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramta musu tare da nuna cikakken goyon baya ga mai su ta neman samun 'yanci da kuma maido musu da waɗannan haƙoƙin a safiyar juma'a ne aka fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a duk faɗin jamhuriyar musulunci ta iran inda aka samu halartar jama'a da dama a ƙarƙashin take mai cewa muna ci gaba da cika alkawalin da muka ɗauka mahalarta tarukan sun yi tattaki ne daga masallatai daban-daban da kuma filaye a birane da ƙauyuka na ƙasar zuwa wurare da ake gudanar da sallar juma'a a birnin mashhad wanda yake gabashin ƙasar iran tun da sanyin safiya ne aka fara gudanar da jerin gwano a wani bangare na taruka ranar kudus ta duniya wanda aka saba gudanarwa kowace shekara a birnin tehran fadar mulkin kasar ta iran haka lamarin ya kasance inda tun da jifin safiya dubin dubatar jama'a suka fara yin tururuwa domin isa wurare waɗanda aka keɓance domin waɗannan taruka kamar da kuma aka saba a kowace shekara ana taruwa ne a babban titin inkilab wanda titi ne wanda ya kai tsawon fiye da kilomita goma a tsakiyar birnin tehran inda jama'a sukan cika wannan titi makil a lokacin gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a jajiberin ranar ta kudus jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa tattakin ranar kudus ta duniya na wannan shekara da yardar allah zai kasance ne mafi girma akan na sauran shekaru da suka gabata a cikin wannan sako wanda ya aike ta gidan talabijin a daren alhamis jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa wannan rana a koda yaushe wata alama ce ta haɗin kai da ƙarfi na al'umma yana mai bayyana yadda tattakin ke nuni da cewa al'umma tana tare da gwagwarmaya akan muhimman manufofi na siyasa da kuma tsayawa tsayin duka wajen kare haƙƙoƙin al'ummar falasɗinu a ƙasar iran dukkanin bangarori na al'umma suna halarta wannan gagarumin gangami na ranar kudus ta duniya da hakan ya hada da mabiya addinai daban-daban da sauran bangarori na al'umma da jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da ma'aikata da 'yan siyasa da kuma malamai inda suke haduwa akan kalma guda ɗaya da manufa guda ɗaya ita ce nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu da kuma yin tar da allah wadai da zaluncin isra'ila a kansu da kuma yin kira da babban murya akan wajibcin kare haƙoƙin wannan al'umma da ake zalunta tsawon shekaru aro-aro a sauran ɓangarori na duniya kuwa an gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano a ƙasashe daban-daban yankin jamu da kashmir a ƙasar indiya an samu halartar ɗimbin jama'a waɗanda suke ɗaga tutocin falasɗinawa da kuma hotunan masallacin alaƙasa yayin da suke da taken 'yanci ga falasɗinu a ƙasar bahrain musamman a yankin biladul kadim mahalarta taron sun daga hotuna na sheikh isa kasim sheikh ali salman da shahid said hassan nasrullah a matsayin alama ta gwagwarmaya da zaluncin isra'ila da kuma nuna goyon baya ga al'ummar palestine a ƙasar yaman kwamitin al'akasa ya keɓance dandalin saba'in wanda yake babban birnin sana'a fadar mulkin ƙasar ta yaman tare da wurare sama da 400 a faɗin larduna goma sha hudu da ke ƙasar yaman a matsayin wurare waɗanda aka gudanar da gagarumin gangamin na ranar kudus haka lamarin ya kasance a ƙasashe irin su iraki da labanan da pakistan afghanistan inda dubin dubatar jama'a za gudanar da irin waɗannan taruka na ranar kudus ta duniya musulmi da kuma masu fafutukar neman yanci da kare haƙoƙin bil'adama a duniya suna gudanar da taruka na ranar kudus a kowace shekara a ranar juma'a ƙarshe ta watan ramadan inda suke shirya zanga-zanga da kuma nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a wasu ƙasashe ƙungiyoyin zamantakewa daban-daban ciki har da masana da kuma masu fasaha suna aiki kafada da kafada don wayar da kan jama'a game da buƙatar tabbatarwa da kuma kiyaye haƙƙin falasɗinawa ta hanyar gudanar da taruka na ƙara wa juna sani da kuma licoci baje kolin zane-zane da tattarawa da kuma har hada gudunmuwa da kayan agaji baya ga sassa daban-daban na ƙasashen gabas ta tsakiya da asiya an gudanar da irin wannan taruka da gangami a wasu kasashen yammacin turai da ma amurka gami da latin amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania ghana senegal mali kenya afirka ta kudu da dai sauransu ana gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya ne a ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan bisa kiran da margayi imamu khomeini ya yi wanda shine ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran sannan kuma yunkurin nasa na ayyana ranar kudus ta duniya yana a matsayin wani mataki na kare hakokin al'ummar falastinu da 'yancinsu bayan shafe tsawon shekaru suna cikin wahala da ƙangi da hijira da mame yankunansu da kuma tana wa duniya irin mawuyacin hali da al'ummar falastinawa suke ciki wanda isra'ila tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya suka jefa su a ciki. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Ali Akbar Marandiyar su an haife shi a birnin Tabriz na lardin Azerbaijan ta gabas a ƙasar Iran. sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin ayatollah marandi ya dawo kasar iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuce-rubuce har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu rare ko kun san cewa shekaru 349 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1676 sojan- dolar usmaniya suka samu nasara a kan ƙasar poland inda suka mamaye wani bangare daga cikin wannan ƙasa a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na ƙasar poland inda sojan dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne banda 'yan kabilar kazakh wanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin ƙasar tawaye bayan da daular usmaniya ta tanzara su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin daular usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara a kan sojin kasar ta poland masu saurare ko kun san cewa shekaru 452 da suka gabata a rana irin ta yau wato rana 29 ga watan maris din shekara ta 1573 sarki charles na tara na kasar faransa ya bayar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarni ne sarkin ya ce an bayar da dama ga kiristoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kowa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar faransa inda suka yi nasara sannan kuma an fara yakin ne a ranar 16 ga watan yuni na shekara ta 1572 wanda ya ce rayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yakin a cikin shekara ta 1573 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1174 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan ramadan na shekara ta 272 bayan hijira abu mash'ar balkhani masanin falaki kuma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya rasu ya tafi birnin bagadaza na ƙasar iraki a farkon karni na uku bayan hijira sannan kuma ya karanci ilimin falaki da ilmomi daban-daban da aka rubuta da harsunan girkanci indiyanci da kuma larabci abu mash'ar shine mafi shaharar masanin falaki musulmi a zamaninsa kuma shahararsa ta ci gaba har zuwa karnoni ba rasuwarsa a ra'ayin abu mash'ar duk ilimi yana da asali daga ubangiji maɗaukin sarki kuma ilimin falaki bai keɓanta kawai da wannan ƙa'ida ba kawai ta sanin yanayin sararin samaniya da juyawar falaki da taurari da sauran abubuwa waɗanda aka sani da suka shafi wannan ilimi ba yana mai imanin cewa akwai ilimomi da dama waɗanda suke tattare da ilimin falaki ayyukan abu mash'ar sun shahara saboda suna ɗauke ne da wasu sassa na tsafin rubuce-rubuce wanda asalinsu ya ɓace daga cikin manya-manyan ayyukan da wannan malamin falaki musulmi ya bari kuwa akwai tarin littafai waɗanda ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga cikin su akwai littafin nan na al alkabir da kuma al-mawalid sagira masu saurare ko kun san cewa shekaru 253 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris na shekara ta 1772 emmanuel swedenborg mai tunani kuma masanin falsafa na kasar sweden ya rasu an haife shi a shekara ta 1688 ya zama ƙwararren injiniya bayan karanta ilimin lissafi amma swedenborg ya fi shahara da tunani mai zurfi akan ilimin falsafa tushen falsafar wannan masani na kasar sweden shine nisanta daga ababe da kyale-kyale na duniya da kuma keɓancewa domin tunani kan abubuwa na baɗi ni waɗanda suke da alaƙa da ruhi da kuma mahalicci kai tsaye ya yi imanin cewa abin da ke cikin duniya alama ce ta wani abu mafi girma na baɗi ne wanda kuma ba a iya riskarsa sai ta hanyar samun natsuwa ta ruhi da nisantar abubuwa da kyale-kyale na duniya swedenborg ya yi imanin cewa mafi tsarki da daraja daga cikin mutane shine mutum wanda ya fi kyakkyawar fahimta dangane da samuwar Allah da kuma komawa gare shi a cikin samuwa ta zahiri da ta ruhi wannan masanin falsafa ɗan sweden ya rubuta littattafai fiye da hamsin domin bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa wanda kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin da ya rubuta mai suna asirin duniya da mulki a cikin mujalladai guda takwas. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyu inda a cikin wannan shiri za a ji tattaunawa da ta wakana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da yanayin karatu na ɗaliban makaranta kama daga ɗaliban makarantun firamare har zuwa ɗalibai na makarantun sakandare a ɓangare na farko da kuma ɓangare na biyu da yadda yanayin karatun suke kasancewa da kuma yanayin jarabawa da kuma makarantun da sukan tafi bayan karɓar takardar shaidar kammala karatu na sakandare saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. dore. zangon karatu. Dabestan. Makarantar firamare. Madrasa. Makaranta. Rahnamo'i. Ɓangaren farko na karatun sakandare. Bace ha. Yara. دانش آموز Dalibi. دانش آموزان ɗalibai marhale mataki marhale'i wani mataki onha taimi konand su suna wucewa onha miravand su suna zuwa Fasas. bayan دبیرستان بنگلی نبیو نا سکندری سه سال شکر اوکو طول می کشد یکی دوکه دیپلوم شدر کمال کراتو آنها می گیرند سو سنا کربه آنها می توانند بروند. سو زس ایزوه گرفتن دیپلم کربر تکردن شدر کمال کراتو کسی ونی او می شی ینا زوا او می خواهد برود شی ینا سن زوا اگر ایدن دانشگاه جامعه او میخواند شی ینا کرانتا او باید بخواند شی دوله کرانتا او درس میخواند shi yana karanta darasi. Yek sale diyar. Wata shekara daban. Pish donishgohi. Share fagen shiga jami'a. Nom dorad. Yana da suna. Hame. Duka. یکسانی دیدی و دیده آنها یاد میگیرند سو سنا کویو رشته رشی رشته ها رسه مختلف دبن دبن آنها درس میخوانند سو سنا کرنتا درسی آنها می توانند درس بخوانند. سو زس ایا کرنت درسی چه رشته هایی؟ رسه ریاضی لسابی علوم تجربی علم کیمیا علوم انسانی ilimin sanin halayyar ɗan adam guruhi az wani gungu daga honarestan cibiyar koyon ayyukan fasaha Vujud dorad yana da samuwa mekanik kanikanci کامپیوتر ناورا می حسابداری اکنتا گرافیک او این زنه مورد علاقه ابن To madalla bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. در ایران پس از دوره دبستان و مدرسه راهنمایی دانش آموزان چه مرحله ای را طی می کنند؟ آنها پس از مدرسه راهنمایی به دبیرستان می روند. دبیرستان چند سال طول می کشد؟ دوره دبیرستان سه سال طول می کشد. پس از سه سال دانش آموزان دیپلم می گیرند. آنها پس از گرفتن دیپلم می توانند به دانشگاه بروند؟ نه اگر کسی میخواهد به دانشگاه برود باید پس از دیپلم یک سال دیگر درس بخواند این دوره پیش دانشگاهی نام دارد همه دانش آموزان در دوره دبیرستان مطالب یکسانی یاد میگیرند نه دانش آموزان می توانند در رشته های مختلف درس بخوانند مثلا چه رشته هایی؟ رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی گروهی از دانش آموزان هم به هنرستان می روند. در هنرستان هم رشته های مختلفی وجود دارد؟ بله، رشته هایی مثل مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و غیره خیلی خوب است که دانش آموزان می توانند در رشته مورد علاقهشان درس بخوانند. تو مدلا ینزو کما سی ا سوراری ونن تتوناوا کما تو گدانا تاره دا ترجمه تا a cikin harshen Hausa. در ایران پس از دوره دبستان و مدرسه راهنمایی دانش آموزان چه مرحله ای را طی می کنند؟ ایران دالبه باین زمگان کراتو نا پراماری دا بانگری نا پرکو نا سکندری ونی متاکینی سکی وچی واه آنها پس از مدرسه راهنمایی به دبیرستان می روند. سو باین بنگرن فرکو نکراتن سکندری سنا زوا بنگره نبیو نا مکرنتر سکندری دبیرستان چند سال طول می کشد؟ بنگره نبیو نا مکرنتر سکندری shekara nawa yake ɗauka? دوره دبیرستان سه سال طول می کشد. پس از سه سال zangon karatun ɓangare na biyu na sakandare na ɗaukar shekaru uku ne bayan shekaru uku ɗalibai suna karɓar shaidar kammala karatu آنها پس از گرفتن دیپلم می توانند به دانشگاه بروند؟ باین کربر شدر کملا کراتو سنا ای زوا نه اگر کسی می خواهد به دانشگاه برود باید پس از دیپلم یک سال دیگر درس بخواند این دوره پیش دانشگاهی نام دارد a'a idan wani yana son zuwa jami'a dole ne bayan karɓar shaidar kammala karatu ya karanta darasi na shekara guda wannan zangon karatu ana kiransa share fagen shiga jami'a همه دانش آموزان در دوره دبیرستان مطالب یکسانی یاد گیرند Dukan ɗalibai a zangon karatu na ɓangare na biyu na karatun sakandare suna koyan abubuwa ne baki ɗaya? نه دانش آموزان می توانند در رشته های مختلف درس بخوانند. آ ɗalibai za su iya yin karatu a rasa daban-daban. مثلا چه رشته هایی؟ کمر رسه رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی گروهی از دانش آموزان هم به هنرستان می روند. رسن لسافی علمین کیمیا دو کما علمین سنن دان ɗan ادم. wani gungun ɗalibai ma sukan tafi cibiyar koyon ayyukan fasaha. در هنرستان هم رشته های مختلفی وجود دارد؟ اچیبیر کوین ایکن پساها ما اکوی رسا دبن دبن نی بله، رشته هایی مثل مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و غیره i rasa kamar kanikanci na'ura mai ƙwaƙwalwa a kanta nau'o'in zane da dai sauransu. خیلی خوب است که دانش آموزان می توانند در رشته مورد علاقهشان درس بخوانند. da kyau kwarai ɗalibai za su iya karatu a rassan da suke buƙata. Kuma Dalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da yanayin karatu a iran da kuma yadda yara sukan je makaranta tun daga makarantu na firamare da kuma yadda yanayin karatun suke kasancewa a sakandare bangare na farko da kuma sakandare bangare na biyu gami da yadda sukan shirya kansu domin shiga Bangarori na share fagen shiga jami'a da kuma cibiyoyi na koyon aika na kimiyya da fasaha wanda hakan kan ba su dama su je jami'a kai tsaye domin samun ƙwarewa a ɓangarorin da suka zaɓa domin ƙwarewa a cikinsu. To da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi. to amma kafin wani lokaci a duka dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya da ɗauki shirin ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan sallar idi ƙarama wato idul fitir musulmai suna da manyan bukukuwan sallah guda biyu da suke da muhimmanci a addinin musulunci wato sallar idi karama da sallar idi babba wanda ake kiransu da idul fitir da idul adha a larabce sallar idul fitir ita ce ƙaramar sallah da ake gudanar da ita bayan ƙara azumin watan ramalana mai alfarma wato ranar farko ga watan shawwal yayin da sallar adaha kuma ita ce babban sallah da ake gudanar da ita a ranar goma ga watan zulhajji Hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yin wata keɓaɓɓiyar sallah a waɗannan ranaku biyu da ake kiran sallolin da sallar idi. Wajibi ne halattar sallar ta idi a zamanin imami ma'asumi alaihi salam, yayin da a zamanin da baya tsakanin mutane, wato lokacin gaiba, sallar take mustahabi. a wannan lokaci da gudanar da sallar idi take mustahabi ya halatta mutum ya yi sallar shi kaɗai kamar yadda ya halatta ya yi ta a cikin jam'i idan kuma za a gudanar da sallar ta idi ce cikin jam'i to ba sharaɗi ba ne sai an samu wasu adadin mutane na musamman kamar yadda yake a sallar juma'a sallar idi raka'a biyu ce kamar sallar asubahi wanda lokacinta yake farawa daga fitowar rana zuwa gotawarta kuma idan lokacin sallar ta idi ya fice ba a ramakon sallar kuma yana daga cikin ladubanta na mustahabi yin wanka kafin sallar ta idi yadda ake gudanar da sallar idi ita ce bayan kudurta niyyar sallah mutum zai yi ƙabbaran harama inda a raka'a ta farko zai karanta fatiha da sura sannan ya yi ƙabbarori biyar inda bayan kowace ƙabbara zai yi ƙunuti sannan bayan gama kunuti na biyar sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u inda bayan ruku'u zai yi sujada biyu sannan sai ya miƙe domin kawo raka'a ta biyu inda a wannan raka'ar zai karanta fatiha da sura sannan ya yi kabbara hudu inda a bayan kowace kabbara zai yi kunuti sannan bayan gama kunuti na hudu sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u sannan bayan ɗagowa daga ruku'u ya duƙa zuwa sujada har ya idar da sallarsa. Mustahabi ne da aka fi so mutum ya karanta suratu Shams bayan Fatiha a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu kuwa suratul Gashiya ko kuma a raka'a ta farko suratul A'ala, yayin da a raka'a ta biyu bayan Fatiha ya karanta suratul Shams. Ya halatta a kunuti da mutum zai yi. ya yi kowace irin addu'a ta hanyar roƙon Allah da yin godiya a gare shi, amma mustahabi ne mutum a yayin kunutun ya karanta addu'ar da aka ruwaito a cikin littattafan addu'a wanda ke ɗauke da cewa, Allahumma ahalal kibriya'i wal azama wa ahalal judu wa jabarut wa ahalal Afuwi wal rahama wa ahalal taqwa wal magafira as'aluka bi haƙi hazal yau. allazi ja'altahu lil muslimina ida wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi zuhuran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalliya ala muhammadin wa ali muhammad wa an tudhilani fi kulli khairin adkhalta fihi muhammadan wa ala muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in akhrajta minhu muhammadan wa ala muhammadin salawatuka alaihi wa alaihim allahumma inni as'aluka haira ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa bika min musta'aza minhu ibaduka mukhlisun idan kuma mutum bai haddace addu'ar ba ya halatta ya ɗauki takardan addu'ar ko littafi yana karantawa a cikin sallar kamar yadda mustahabi ne daga hannaye sama a lokacin kowace ƙabbara mustahabi ne idan za a gudanar da sallar ta idi a cikin jam'i liman ya yi huɗubobi biyu bayan idar da sallar, inda zai rarrabe tsakanin huɗubobin biyu da ɗan gajeren zama a tsakani, kamar yadda muka yi bayani a sallar Juma'a. Idan mutum ya gudanar da sallar idi ne a cikin jam'i a matsayin mamu, to liman ya ɗauke masa karatun fatiha da sura, amma duk sauran ayyukan sallah zai gudanar da kansa. Babu kiran sallah ko ta da ikama a sallar idi. amma mustahabi ne idan za a fara sallar a ce assala assala har sau uku ayyukan ranar sallar idi ƙarama mutum ya fitar da zakan fidda kai wa kansa da na mutanen da suke ƙarƙashinsa inda kowace rai zai fitar mata da sa'i guda sa'i guda yana nufin kilan hatsi uku kuma zakan fidda kan ya kasance abinci ne misalin shinkafa alkama dabino sha'ir dawa masara gero ko kuma duk wani abin da mutanen ƙasa ko gari suke amfani da shi a matsayin abinci. Itiyaɗi ga wanda zai yi sallar idi ya fitar da zakan da kan kafin ya yi sallah, kamar yadda muka yi bayani a shirinmu da ya gabata kan fitar da zakan da kai. Yana daga cikin ayyukan mustahabi na ranar sallar idi ƙarama, yin ƙabbarori bayan sallar asubahi da bayan sallar ta idi. Ƙabbarorin kuwa su ne kamar haka, Allahu Akbar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi alama hadana walahu shukuru alama aulana yin wanka kafin fita zuwa sallar idi kuma sallar ta idi ta kasance an gudanar da ita ce a ƙarƙashin sararin samaniya wato ba a ƙarƙashin rufi ba sanya kyakkyawar tufa da fesa turare cin abinci a farkon ranar idi kafin gudanar da sallar ta idi kuma abincin da aka fi so shine mutum ya fara da cin dabino ko wani abu mai zaƙi mutum ya fita zuwa sallar idi bayan rana ta fito yanzu kuma ga addu'ar rana ta 28 a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيهم وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين يا من لا يشغله الحاح الملحين يا الله ka cika rabona a cikin wannan wata na daga na filfili kuma ka girmama ni a cikinsa da kusantar da tambayoyi sannan ka kusantar da ni a cikinsa da wata wasila daga gare ka daga tsakanin wasiloli ya wanda addu'o'in masu addu'a ba sa shigaltar da shi daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu إني أسألك باسمك يا down. Isoshin rayuwa Bismillah ar rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stone na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun ji da khalifa na biyu a lokacin da ya zo wa fati ya kafa shura ta mutane shida wanda ya ce dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da su kafin ya bar duniya sannan ya buƙaci su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa a bayansa. mun bayyana yadda ya sanya amirul na alim na abitali salam ɗaya daga cikinsu amma sai da ya tsara ta yadda za a yi zaɓen da kuma tabbatar da cewa ba za su zaɓi aliyu da abi salam ba a matsayin khalifa saboda shugabantar da abdurrahman dan auf wanda ya kasance surukin usman dan affan ne sannan sa'adu dan abi waqas ba zai saba wa ɗan aminsa abdulrahman ɗan auf ba sannan dama aliyu bin abi talib alaihissalam baya shirya da talha ɗan ubaidullah saboda shi ɗan amin khalifa na farko ne wanda ya nuna cewa usman zai fi shi masu goyon baya a cikin shuran sannan ya ce idan an raba biyu wato uku uku abdulrahman ɗan auf ne ɓangaren abdulrahman bin auf ne zai rinjaye mun ji yadda khalifa ya aibata gaba ɗayan wa'anda ya sanya a cikin wannan shoran daga ciki hadda amirul mu'minin salam inda ya zarge shi da wargi da kuma wasa amma ya tabbatar da cewa idan da za su zaɓe shi to zai kai su ga hanya madaidaiciya da kuma gaskiya kafin haka dai halifa ya ce da salim maula abu huzaifa yana da ransa da ya naɗa shi halifa haka ma ya ce da abu ubai da ɗan jarrama yana da rai da ya naɗa shi halifa kai tsaye idan muka koma baya za mu ga yadda wa'annan mutane biyu suke tare da su a ranar wafati manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma rawar da suka taka wajen tabbatar da cewa halifanci ta fita daga hannun amirul mu'minin salam ta kuma koma hannun khalifa na farko amma a cikin shirinmu na yau za mu ga yadda aka gudanar da zaɓen khalifa a tsakanin mutane shida wa'anda khalifa na biyu ya ba da umarnin su zaɓi ɗaya daga cikinsu da farko dai dangane da cancantar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam kan wato kujeran khalifanci halifa umar bai fi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sanin haka ba don a aikace ya naɗa shi a gadir a matsayin khalifa a bayansa sannan a lokacin da ya naɗa shi ya ce wanda na kasance shugabansa to aliyu shugabansa ne ya ce ya ubangiji ka jibance wanda ya jibance shi ka kuma taɓar da wanda ya taɓar da shi ka kuma riskar da gaskiya tare da shi a duk inda ya juya a wani hadisin ya ce da za su ɗora aliyu da za su same shi shiryayye mai shiryatarwa malamai da dama sun bayyana ra'ayinsu dangane da shura na halifa umar kuma sun fito da wannan al'amura a matsayin na ƙasa a cikin shurar na farko halifa ya shirya shurar ne kawai don kauda ali da abi tali salam daga khalifanci saboda ya sanya mafi rinjayen membobin shuran makiyan aliyu da abi tali salam ne wanda suka hada da banu umayya da banu taim wato dangin khalifa na farko da talha dan ubaidullah sannan akwai banu tem wanda suke adawa da ali da abi talib saboda husuma da ya yi da dan aminsa bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da khalifanci da kuma usman da abdulrahman dan auf dangin bani umayya ne wanda suke ganin aliyu da abi talib ya kashe shugabanninsu a manya-manyan yaƙe-yaƙen da aka yi a farkon musulunci wato yaƙe-yaƙen badar uhud da kuma ahzab da sauransu don a lokacin da aliyu salam ya karbi khalifanci abdulrahman da auf yana daga cikin waɗanda suka ƙi yi wa aliyu ibn abi talib salam bai'a bayan da mutane suka zaɓe shi bayan an kashe khalifa na uku aliyu salam bai tilasta masa yin bai'a ba na biyu kuma ali da abi talib salam yana ɗaukar zubair ɗan awam a matsayin shi'arsa ne saboda yana tare da shi a lokacin da aka kwace halifanci daga hannunsa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Zubair yana gidansa sanda Umar da wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shiga gidansa suka fitar da shi da karfi zuwa masallaci don ya yi bai'a wa khalifa na farko banda haka shi Zubair yana ɗaukar kansa a matsayin Banu Hashim a wani lokaci saboda mahaifiyarsa safiyatu diyar muttalib ammar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ali da abu talib alaihi salam ne don haka a takaice umar ya nufi ya kawar da khalifanci daga ali da abu talib alaihi salam a wannan karon ma tare da kafa wannan shuran sannan wani abin mamaki da shuran shine halifa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana mai yadda da wa'annan mutane shida da ya gabatar amma kuma a gefe guda ya ce idan sun wuce kwanaki uku da ya ba su na su zaɓi ɗaya daga cikinsu to a kashe su ba sani ba ta yaya za a kashe zaɓaɓɓu a cikin al'umma wanda ya kamata a ce ɗayansu ya zama khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati yana mai data su ne za a kashe su abin mamaki sannan ya ce idan sun rabu gida biyu mutane uku uku bangaren da abdulrahman dan auf yake ne zai zama mai rinjaye wannan kamar babu ali da abu talib alaihissalam a cikinsu ta yaya zai kwatanta abdulrahman dan auf da amirul mu'minin alaihissalam wanda imam ali alaihissalam ya halaka sa kafirai da dama a yaƙe-yaƙen badar da uhud da sauransu sai kuma taron zaben khalifa wanda wasu suka ce an gudanar da shi a baitulmali na lokacin a birnin madina ko kuma masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma sun ce an yi taron ne a gidan wani mutum wanda ake kira musawwar dan mukrima sannan imam hassan alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na farko daga ali da abu talib alaihi salam ya halarci wannan taron na zaben khalifa haka ma abdullahi dan abbas allah ya da shi sannan amru dan asi da mugira dan shuba duk sun zo kusa da inda ake zaɓen a ɗaya daga cikin wuraren nan biyu ko kuma uku da muka ambata sannan 'yan sanda wato jami'an tsaro na lokacin suka yi wa wurin ƙawanya don tabbatar da cewa an aiwatar da wasiyar halifa don haka mutane shidan suka zo kusa sai imam ali da abi alaihissalam ne ya tashi ya fara magana daga cikinsu ya yi wa mutanen nan guda biyar da sauran wa'anda suke halartar taron wa'azi inda ya gargaɗe su ya ce masu su ji tsoron allah su mayar masa da haƙƙinsa wanda allah ta'ala ya bashi manzo allah ya kuma zartar da naɗin nasa a wurare da dama a rayuwarsa kafin wafatinsa daga ƙarshe ya ja kunnen-su kan cewa idan ba su mayar masa da haƙƙinsa ba to kuwa za su ga abin da ba sa so a cikin al'ummar musulmi za su ga rarraban kai sannan za a sami wa'anda za su zubar da jini musulmi don neman wannan kujera ta khalifanci ba tare da suna da hali mai kyau ko da ɗaya daga cikin halayen da ya kamata halifa ya kasance yana da su ba kuma da ba a zaɓe shi ba daga ƙarshe mun ga yadda bayan an kashe halifa na uku muawiya ɗan abi sufyan wanda bai musulunta ba rashe shekaru biyu kafin wafati zan allah sallallahu alaihi wa sallam wato a shekara ta takwas bayan hijira ya zo yana jayayya da ali da abi talib alaihi salam wanda shine farkon musulunta kamar shine jarumin dukkanin manya-manyan yaƙe-yaƙe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko kamar badar uhud a azab da sauransu yana jayayya da shi kan khalifancin manzon allah sallallahu alaihi wa kuma sai da ya zama tare da taimakon wasu munafakai banda mu'awiya sai da 'ya'yansa da jikokinsa suka yi mulki na shekaru fiye da ɗari a bayansa a matsayin khalifofin manzon allah sallallahu alaihi wa suka yi wa musulunci da musulmi barnan da ba zai taɓa gyaruwa ba har abada sun yaƙi 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkaka imam al-hassan da imam al-hussein alaihi salam suka kashe su suka bi zuriyansu suna ta kashewa a duk inda suka same su a duniya sun kore su daga madinan kakansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tarwatsa su a cikin ƙasashen duniya kuma suna ta kakkashe su a duk inda suka haɗu don haka abinda imam ali salam ya faɗa masu a taron zaɓen khalifa bayan wafatin halifa umar duk sun tabbata don sun ƙi zaɓensa tun lokaci bai ƙure ba a cikin littafin tarihin umam walmuluk ya kawo ɓangare na hudubar imam ali salam a lokacin zaman zaɓen khalifa na uku inda yake cewa ba wani wanda ya riƙa ni an sa kira zuwa gaskiya da sada zumunci har zuwa inda yake cewa ku saurari zance na ku fahimci manufata idan ba ku yi abin da ya dace ba to kuwa da sannu za ku ga na al'amarin wato khalifanci ana zare takubba don neman sa sannan ana karya alkaula don neman sa sai ya kai ga wasu daga cikinku wato ku mutane biyar dinnan sun zamo shugabannin bata kuma magoya bayan mutanen jahiliya kamar yadda ya zo cikin littafin sharhin najil balaga na sheikh muhammad abduhu don haka da masu shura sun ajiye son zuciyarsu a gefe suka dubi maslahar musulunci da musulmi suka mayarwa mai haƙe haƙensa da dukkanin wa'annan musibu ba su sami al'ummar musulmi ba don haka aka yi ta jayayya a tsakanin wa'annan mutane shida a rana ta farko sun kasa zaben ɗaya daga cikinsu sun sake yin taro a rana ta biyu suka kasa zaben mutum guda daga cikinsu kuma wasiyar umar ita ce a kashe dukkanin mutane shida idan sun kasa zaben ɗaya daga cikinsu bayan kwanaki uku a nan sai abu talha al'ansari ya zo wajensu yana cewa ba zan ƙara muku ko da kwana guda ba idan wa'adin kwanaki uku ya cika za mu zartar da wasiyar khalifa a kanku a nan ne sai suka ƙulla wata zama sai talha ɗan ubaidullah ya tashi ya ce ya ba wa usman ƙuri'arsa wato ya zaɓi usman wannan kuma a fili yake saboda fitattun 'yan takarar su ne aliyu da abu talib da kuma usman ɗan affan a nan sai zubair ya tashi shi ma ya ce ya ba wa ali da abi talib alaihissalam kuryarsa daga nan sai sa'ad dan abi waqas ya tashi ya ce ya ba wa abdurrahman bin auf kuryarsa kada ku manta shi da amin abdurrahman bin auf ne sannan abdurrahman ya ga cewa ba zai iya zama khalifa akan wa'annan mutane biyu ba ko idan wa'annan biyu suna nan ba wato aliyu da usman don haka sai ya nemi shawarar ƙwarishawa suka ce masa ya zaɓi usman a nan abdurrahman bin auf shine mai raba gardama idan ya koma gefen ali salam shine khalifa don a lokacin za su zama masu ƙuri'u hudu aliyu da zubair da kuma abdurrahman dan auf da kuma sa'ada abi waqas idan kuma ya koma gefen usman to za su zama ƙuri'u hudu suma ga usman da talha da kuma sa'ad da kuma shi abdurrahman da auf a nan sai abdurrahman ya zaɓi komawa ga usman sai usman ya zama khalifa na uku aka bar ali da abu tali alaihissalam da kuriyu biyu to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. kiɗe iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin cikin cin same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. شد سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت آسمان به خود دید هر لاله که افتاد یک لاله زار روی یک لاله زار روی این خاک با شکوهش از مرگ زندگی ساخت با زخمهای کاری بر ظلم ظالمان تاخت های بیدار ما قله های دشوار دریایی از سلاتم با سخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سقف ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینه جانها به هم سپردیم تا گریه اش بلند پا شد ما خواستیم و با هم این خانه یک صدا شد با دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم ما واژه وطن را بار دگر سرودیم ما هم سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در راه تو ما را چه حراسی این خانه همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Muhammad Rahbar shaike mawaƙi a ƙasar Iran shi ne kuka ji abin da ya gabatar mana a cikin shirin namu da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su bari ɗiga aya a nan gan lokacin da aka tirama shirin ya kawo jiki sai a wani lokacin za ku ji mu ɗauke da sabon waƙar amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مونا بندگی فصلی بخوان از زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا مالک خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا چشمه خوب زلال دیلای بندر تا شما گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال از شرق تا غرب وطن گردون یک هدف هر راگ و هر بند و زهن پرچم نشونی از شرم هر راگ و هر بند و زهن پرچم نشونی از شرم زمین در عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند و نازنین گل با گل سر زمین در عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند قامت بلند قامت بلند و نازنین مثل تو یا لرزگی در دل تو در روزگار هم دلی صدا صدای بل تو صدا صدای